الرحيم قال الإمام ابن القيم رحمة الله عليه في كتابه تحفة الموجود بأحكام المولود بالتاب في بيان أكن تربية سنة جحيه وهرز ومثلة والنشين مجلس من أكو زام تاشي فصل وهذا كتاب قصدنا فيه ذكر أحكام المولود المتعلقة به بعد ولادته ما دام صغيرا wa haza kitabun bayan malam ya faɗa mana amma ba'adu kaza kaza kaza ya dunkule mana yadda ake yadda Allah madaukakin sarki ma dan adam ta goma shi ya nau'anta hukunce hukuncen da suke da alaka da dan adam kaza kaza kaza to kuma yanzu sai malam ibnu qayyim sai ya ce wa haza kitabun wannan littafi ne afadna fihi zikra ahkamil mauludi nufin mu a cikin sa shine ambatan hukunce-hukuncen ɗan da aka haifa almuta'alliqati bihi waɗanda hukunce-hukuncen nan sirra ta yi da wannan ɗan da aka haifa ba da wiladati bayan an haife shi ma da masariran matukar yana nan a matsayin karamin yaro waɗanda hukunce-hukunce ne suke da alaka da shi kamar yin aqiqatihi yanka masa abin haihuwa yaushe ake yi me ya kamata a yanka guda nawa za a yanka kun ga su ne wannan wa ahkamiha da hukunce hukuncen hakika su ne waɗannan mata tuzbah yaushe za a yanka sannan ma za yuzbah me za a yanka sannan wa kam yuzbah sannan guda nawa za a yanka sannan wa ma za yusna bil mazbuhi ba'da zabhihi bayan an yanka to ya kamata kuma a yi eh? zai ka mana hatta mas'alar da ake mas'alar da ake shin ya halatta a ɓalla ƙashin a balla ƙashin rago an yanka zai tattauna kan wannan mas'ala balla ƙashin rago idan an yanka yaro in an yanka in an haifi yaro an masa an masa kasu ya halatta a balla ƙashin? Eh? ko ku ka a balla sai dai a zazzara naman a zazzara naman ƙashin kuma a bar shi haka nan duk zai tattauna kan wannan matsalar. wa halqi ra'atihi sannan kuma da aske kansa wani hukunci ne yaushe shi ma ake yi sannan ya ake aske wa tasmiyatihi sannan da sa masa suna yaushe ake sa suna wani suna ya kamata a sa wani suna ne bai kamata a sa ba wa khitanihi sannan da yi masa kaciya wa ake makaciyar namiji ko mace ko duka biyan sannan yaushe ake kaciyar wata shekara ce ake kaciya sannan me ake cirewa a kaciya duk za a yi bayanin nan insha Allah wa bawlihi sannan kuma da bawalin yara bawali ko wanda ke fita ta gaban shi idan ya sha nono bawali kenan ko wato fitari da hausa sosai to me hukuncin najasa ne ko ba najasa bane wa saqbi uznihi sannan huda kunne huda kunnen yaro ana ya halatta a huda kunnen namiji ko ko mace ce kawai ake huda kunnenta duk za a yi bayanin nan insha Allah wa ahkami tarbiyatihi da kuma hukunce hukuncen da suke da alaka da yi masa tarbiyya me za a ce masa ya ake masa addu'o'i ya ake kada watsuwarihi da kuma matakan da yake bi na rayuwa min hini kaunihi nutfatan tun daga kasance wasu ɗugon manini a cikin mahaifiyar uwarsa hmm? ila mustaqarrihi fil jannati aw har zuwa matabbatarsa ta lahira ko aljanna ko wuta wal iyadu billah fa jaa kitaban badi'an fi ma'ana sai ya zama littafin ya a ya a ma'anarsa badi'an ya a matsayin littafi mai ban kaye mai ban sha'awa shine badi'a ko badi' littafin da ba a rubuta kamar sa ba a da hmm? ba a rubuta kamar sa ba a da mushtamilan min al-fara'idi sannan ya kunshi ɗaiɗaikun hukunce-hukunce alama la yukadu yujadu fi siwa abinda ba zai iya yiwa a same shi ba a waninsa ba ku ba ku zuzuta kai ne wannan ala hajji yusuf ne ij'alni ala khaza'in al ne inni hafizun Ali. Eh. ba ku zuzuta kai ba ne na faɗin gaskiyar yadda littafin yake kuma na tabbata tun daga muƙaddima, ku tashhadu lahu wannan muqaddima sama kawai za ta masa shaida kafin a shige asalin littafin abinda ba za a kama ba a wani sanin nukacin bidi'atin min at-tafsir akwai wasu abubuwa kababe masu ban sha'awa ne nukat jam'u nukta eh, idan aka ce nakata shine ai ma abu alama nukita fihi nuktatun sauda nukitat fihi kamar yadda manzo sama ya faɗi a cikin zuciya yadda zuciyar ɗan adam take in ya aikata zunubi sai a je a masa wani wata alama fara bukata eh, annaki ya kenan da hausa idan kuma ya aikata aikin alkhairi sai a yi masa alama ne wacce take karafal waɗanda suke mina tafsir na tafsir wa a hadisi da kuma hadisai ta da ulhajatu ila ha wanda bukata na kira zuwa ga a koyi waɗannan hadisan a san hukunce-hukuncen da ke ciki da fikimin da ke ciki wa ilaliha sannan kuma da illolin hadisan. Wani wal jam'i bayna mukhtalifiha sannan idan akwai cin karo a cikin hadisan to ya zama an haɗa hancin su sai a ce maka wancan kaza yake nufi shi kuma wancan kaza yake nufi wa masail fiqhiyyatin da kuma wasu mas'aloli na fiqhu dai masu cin kancin kansu la yakadu talibu yazfaru biha talibi ba zai iya rabota da su ban ba wannan littafi ba wa fawaida hikamiyatin da kuma wasu fa'idodi na hikima tashtaddu alhajatu ila ilmi biha wanda bukata na tsananta akan asan su fa huwa kitabun mumti'un li qari'ihi wallahi wannan littafi ne mumti'un ulli qari'ihi ne ji yadda mai karanta mai karanta shi dadi shine mumta gane mu'jibun lin nazir fihi sannan yana bada mamaki ga wanda ya gadari a cikinsa. muslihun lil ma'ashi wal ma'adi sannan littafi ne da ya kasance mai gyara rayuwar mutum ta duniya al ma'ash kenan wal ma'ad kuma ya gyara ma mutum rayuwar shi ta ranar gobe alkiyama ta lahira wa yahtaju ila madmunihi kullu man wuhiba lahu shay'un min al auladi sannan kullu man wuhiba lahu shay'un min al auladi dukkan wanda Allah ya masa wata kyauta ta haihuwa ƴaƴa to yahtaju ila mazmunihi yana da buƙatar ya san abin da littafin nan ya kunsa mun gane in dai ka haihu ko kuma kana tunanin za ka haihu to wannan littafin kana da buƙatar shi eh? kana da buƙatar shi ka zama ka san shi kafin ka haihu ya ci hmm? wani dan ajinmu muna muna muna sakandare aka zo aka ce ɗaya zai yi aure akwai wani gilu-gilu haka ajin namu shi kenan ya zo da wani littafin hausa ya ce abulmumini abulmumini ibrahim an ce za ka yi aure ga littafin saki ka siya ya kawo saɓani a aji wasu ka ce eh, daidai ya karanta mana domin ya san abubuwan da suke jawo cikin ya kawo shi masu shi wasu kuma suka ce a'a wani ba ka ba jan sauka ba yau shi za ka ce wai wai mutum zai aure ka ce ga littafin ciki ya siya littafin hausa ne aka rubuta shi akan hukunce hukuncin saki ya so ya ji an ce zai yi saki zai yi aure wai ga littafin saki ya siya ومن الله أستمد السدادة ما لم يقين يشي daga Allah nake neman dacewa. asibir da nake neman taimako ce na wato Allah madaukakin sarki ya min ginshiki eh in dogara da shi sai ya zama ya bani dacewa shine as-sadar wa as'aluhu at kuma a wajen sa nake neman dacewa lisabilir rashad zuwa ga hanya ta shari'a innahu karimun jawad lalle Allah madaukakin sarki mai karamci ne kuma mai yawan baiwa wa sammaituhu tuffatan mawjudi bi ahkamil mawludi na kira littafin nawa kyautar abin kauna tuffa kyauta gawa al mawjudi abin kauna kaga jikan shi ne aka haifa masa ko kuma yadda muka faɗi sai ya zama ba shi abin da zai bada na gara ɗansa ne aka mahaihuwa ɗansa ne mata shi ta haihu to zai da abin da zai aika da shi irin na garan nan da ake yi shi ne kawai sai ya shiga ɗaki kawai sai ya rubuta wannan littafi hmm. shi ne ce ga shi nan shi ne wannan da kamil mauludi da hukunce hukunce waɗanda kyautar da ta kunshi hukunce hukuncen abin haihuwa ya sa kama waɗannan malamai da alkhairu. la sa ne koyi da su wallahu subhanahu al-mas'ulu Allah madaukakin sarki ne tsarki shine wanda ake roƙo an yaj'alahu khalisan liwajhi al-karim bai sa nayi wannan littafin ne danganin fuskar wacce take mai girma ranar gobe alkiyama innahu hasbuna lalle Allah ya isa mana wa ni'mal wakil kuma shine majibincin al'amuran mu ma da shi waja'altuhu sab'ata ashra sab'ata na ya shi babubuka sha bakwai kaga chapterization ce ku dube yadda tsarin littafin yake awwal الأول في استحباب طلب الأولاد باب farko ana سن neman ‘ya'ya ba a neman ‘ya'ya ko sai an yi aure kaga babu talabil aulad a musulunci ana san malam al-imam al-ghazali rahmatullahi a cikin ihya ulumuddin ya kawo fa'idoji na samun da ya kawo fa'idojojin guda biyar wasu malamai kuma suka kakara wasu hmm? daga cikin fa'ida samun ɗa akwai dacewa da yardar Allah maɗaukacin sarki domin Allah yana so a hayayyafa domin duniyar nan ta dawama. Allah ya alƙawari zai bi jinsin ɗan adam to in aka daina aure aka daina haihuwa to kaga jinsin ɗan adam zai ƙare hmm? sannan na biyu dacewa da soyayyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam domin shi ne sai a yi aure a hayayyafa domin zai yi alfahari da yawan mutanen kirki cikin mabiyansa ba na gobe alkiyama haka za ku fassara wannan hadisin ba kawai a ce waje alfahari da yawa ba yawan banza a manzo sun ba zai alfahari da yin iska ba mutanen kirki manzo sun zai alfahari da yawan ko kai da su kake alfahari balle manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Wannan na uku Shi ne fa'ida da suke komawa zuwa gare ka kai kanka shi ne ne. ka sama wanda zai taimake ka lokacin da ka tsufa sannan na hudu fa'ida ta hudu kai ka samu wanda zai maka addu'a a lokacin da ka mutu sannan fa'ida ta biyar idan Allah ya ba ka ɗan sai kuma ya karɓe shi bai balaga ba to ya zama maka sanadiyar tura na gobe alfiyama. sannan fa'ida ta shida in mata ne kai tsaye ka kyauta ta tarbiyyarsu haka musu aure ka za musu mazajen kirki to su ma su zama maka sanadiyar da za ka shiga ta bara na gobe alkiyama ka ji wannan suna ce fa'ida ta bakwai ita ce duk lokacin da ɗanka yi aikin alkhairi kai kuma za a baka lada fa innal walada min sa'yi ya in ji manzo Allah sallama kuma Allah ya ce wa allaysa lil insani illa ma sa'a kare duk waɗannan fa'idoji ne daga cikin fa'idojin samun ɗa to fi istihbabil walet, ana fi fi fi talab istihbabil walad fi istihbabil talabil walet, ana son a nemi da ƴaƴaye ko al'aulad ce الباب الثاني باب نبي في كراهة سخط ما وهب الله له من البنات انت mutum ya ƙi abin da Allah madaukakin sarki ya masa kyauta na ƴaƴa mata. Babi na biyu kenan zai bayani akan wannan wannan wannan eh, abin da tabi'atul jahiliyatul ghariba wannan mumuna ɗabi'a ta jahiliya ta karahiyatul banati ba su san ƴaƴa mata eh? to zai bayani kai الباب الثالث بابي نأكو في استهباب بشارة من ولد له ولد وتحنئته an so a yi bishara ga wanda aka haifa masa ɗa kuma a taya shi manna ba ka nan aka maka haihuwa to ana son wani ya zama shine zai kira ka a waya ya faɗa maka cewa ai an haihu tashin farko sai ka ji ake ka ko a asibiti sai ka ji wani daɗi a cikin zuciyarka sai suna nan lafiya lau da uwar da ƴan lafiya lau ko da uwar da ɗan suna nan lafiya lau wani abokin mu shi kuma ya rubuta ya ce Allah ya bani haihuwa ƴaƴa biyu ƴan biyu da uwar da da da uwar da ni duka dan ba lafiyan ba. wai hadda shi shi ma lafiya shi hmm? rabi الباب الرابع في استهباب الأذان والإقامة في babi na hudu zai bayani akan an a kira sallah kuma a ikama a kunnen ɗan da aka haifa duk waɗannan matsalolin da za a tattauna kan sun an zo wajen su albabul khamis fi istihbabi tahmikihi an so a yi ma yaro tahmiki shi ma za ji me tahniki shine a tauna wani abu mai zaki a shafa masa adasashinsa ya haɗi albabu sadisu fil aqiqati anhu yima yawo aqiqa wa ahkamiha da hukunce hukuncen aqiqa wa zikri likhtilafi fi wujubiha da kuma hujjojin da suke da ambatan sabanin da aka kan wajibcinta wajiba ce ko ba wajiba bace ko wa hujjati tabi'ina ko da kuma hujjar waɗanda suka bi wannan fahimta hmm? sai mu tsaya na lokaci ya yi tun ɗazu aka ce to daga wannan yana lissafo mana babubukan littafin ne guda goma sha bakwai karatun yanzu mun san cewa guda goma sha bakwai ne to mun ji guda shida daga ciki a lissafin da yake mana Allah madaukakin sauki ya taimake mu